ta ce in wanci ba a titi ta haife ka ba ka rubuta min takarda ta uku nake so ba ɗaya ba ba biyu ba ya ce ni kika zaga ta ce an zage ka ba abin da nake bukata yau a duniya irin daga ka rubuta min takarda saki ya ce wance ki tsaya ki ƙara tunani mutuwar aure ba abu ne mai daɗi ba ba na so na tsare ka wanda ike son ka ma ba na son sa ki ba da wuri in wuce ta ce wallahi ba za ka wuce wuce shi da ita a sauran kofar gida ya ɗauki takarda ya rubuta takarda shi wane wane ya sake wance yau ranar kaza ga watan kaza saki daya ya ce karɓi ki ta buɗe ka sake ni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni ka saka kaza kaza kaza ihu da bala'i yace amma ke wannan ki rena mu hankali wallahi ka san me malam da kuka da ihu ta koma gidan iyayenta to ba wannan shine damuwar ba tana zuwa gidan iyayenta ta wurga wa uwarta takardar tana birgima mai gidanta ya suke ta gidansu kuma ake banda zagin mijin dan iska mara mutunci yi dan wulakanci ne yi abin da daman zai miki kenan mu ce a kwaso kayanki mara arziki abin da wani ya mana kenan da tsakar ranar ne ya baki takarda tana tashe sheka tana kuka malam in baka san mace ba in baka na kai da kunna azi. kai din mata yanzu ka duba wannan sinariyo din ba. ita fa ta tsine masa ta zage shi ta zage uwa ta sa da yazo aka kira shi ne suka gama zagin sa iyayen to wannan shine illar iyaye a kawo muku abu ba ku bincika ba ku daina bari mata ku suna zuwa su gaya muku magana mace ma kira ci. yanzu kaga at least ta wanke kanta a wajen ubanta da uwarta cewa ba ita ta nemi tsaki ba kai kuma da yake baka da lissafi ka hau fada ka zazzagi bawan Allah ya zo suka gama zage shi tas ya ce kun gama a kira ta ba sai ta zo ba ka babu mukullin gida kawai ya ce a kira ta sai an kira ta ka babu kawai suka ƙi su kira ta ya yi bayani dalla-dalla ya gama tafi ya tafiya basu za mu ga yadda aka yi za mu bincika ayyub alaikum ku rinka kula wai dan wata kanwarka ta zo mijinta ya mata kaza ya mata kaza sai na mai duka wallahi bari je watakila ita ce bata da kirki kawai in sun zo da bayani ba mu ce a tauye haƙƙinsu ba a bincika